Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. kasa ba za ta zama kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sule Mumuni Barma. Ghana na daga cikin kasashen da ke samun bakuncin nakasassu daga Najeriya da Nijar sakamakon abin da suke kira kulawar da suke samu daga wajen jama'ar wannan ƙasa. A irin haka ne wasu makafi suka tare a birnin Kumasi da sunan zumuncin da ke tsakaninsu da sarkin makafi kamar yadda aka je a shirinmu da ya gabata. Duk da irin gudunmuwar da suke bayarwa wajen ɗora 'yan siyasa kujerun da suke a kansu, nakasassu ba sa morar gwagwarmayar da suke yi wa jam'in siyasa. Wannan shine abin da za mu mai da hankali a kansa a kashi na biyu na hirar wakilin sashen Hausa Hamza Adam da wani makaho dan asalin gundumar Madawa ta jamhuriyar Nijar da wani dan jihar Sokoto mai mukamin walin sarkin makafi na jihar Ibadan. Irin kalmar da kamar irin Lagos Kano yawanci da an ce a zo a kama almajirai a kama almajirai kuma idan ka bincike gwamnati ko bangaren dukkan shugabanninmu babu wani tallafi ko na miskar zai yake zuwa hannunmu. bale ma a ce an tallafa maka da wani abu wanda za ka samu ka iya riƙe kanka ka riƙe iyalinka lokacin zaɓe kawai suke neman mu da ƙuri'a mu amma kuma bakin lokacin zaɓe ya wuce sun yi watsi da mu. Yasa na fahimta yanzu da ake tunkarar zaɓe na fitar da shugaban ƙasa tare da wato wakilai a tarayyar Najeriya. Shin a iya samun wasu 'yan siyasa su tuntube ku a nan Ghana ku je ku kada ƙuri'a a Najeriya? Majority suna ana tuba a zuwa kada ƙuri'a, Da ƙasa sun gaba ɗaya ma shugaban ƙasa za a bi su su da hatta da manyan a bisa da wani abu a taushe musu baki su jawo na ƙasa amma kuma idan zaɓe daga ya wuce na ƙasan suna ake shi mu zarafi mu yawanci mafi yawa muna ta can mu yi ƙuri'a mu jefa ƙuri'a mu kuma sai Allah ya kaddara mu zo nan sai mu samu lokaci mu zo an lokaci muna komawa. Kana da dama ka gaya wa 'yan siyasa musamman waɗanda suka shiga takara na neman shugabancin tarayyar Najeriya musamman me za ka faɗi musu kan koda ɗaya daga cikinsu ya yi nasara Eh, a doki mataki domin ganin an shawo kan ire-iren matsaloli da ka ayyana haka da kuke fuskanta. To mu mataki abu da muke so ga shugabannin mu bisa tsakanin da Allah muna roƙon su cewa idan ubangiji Allah ba shugabanci su ban manta don su tuna da mu domin muna neman tallafi a gurin su wanda muke so mu samu jarin da za mu yi sana'a mu riƙe kawunan mu ba tare da yi wannan baran ba kana da iyali wasu iyalin ka din wasu suna zuwa makaranta wani kana dafa shi ka je ka nemo abincin da ka ci da su to yanzu ba a baka tallafin koyi ba wannan baran ya zama ka dole don wallahi wallahi mafiya majority bara dole ne ya zama muna saboda babu tallafi ga shugabannin mu ba su tallafa mana da komai wanda zamu rike iyalan mu kuma ba su sana'a gare ne ba wani jari gare ne wanda zamu kai buke da kuɗi wanda zamu sa mu yi jari na kashin kamu ba har mu yi sana'o'i mu ci da kanmu mu ci da iyalan mu duk wani an makahu in kan bincike shi mafi yawansa majority wala nan dole ta zama masa. Eh, muna godiya kwarai da ka samu dama muka tattauna da kai jama'a ga kuma wani bawan Allah daga nan eh, ranka dade ko ka faɗi mana sunan ka sa'an kana da mukami a faɗin mai martaba sarkin makafi. sunana wakili haruna daga Nijar ne zo nan kuma shi a Nijar jahanta wani heto kasan madawa nan kuma ina wakilin wakilin sarkin Makafi. na nan shi tahiru me dalilin isowanka nan birnin sa nan wacce sana'a kake yi a dalili na zuwa nan kuma shi dai mun zo nan muna nema abin da za mu ci ne muna fi sabilillahi ne. Ka shafe watanni ko shekaru nawa kana nan birnin Kumas? Alhamdulillah na shahi shekaru ya kai sama shekara goma sha biyar ni nan mazaunin kuma shi dai ne. kana nan tare da iyalinka nan ko dai suna can jihar tawa zuwa da iyali na nan amma a halin yanzu kusan sallah babban nan na mai da su gida can saboda ta samu juna ta sauka can gida eh, yanzu cikin ainihin wannan sana'a da akwai eh, kalubale da kuke fuskanta haka to ita sana'a mutum nan shi ka samu daɗi nan shi ka samu kuma rashin jin daɗi lalle akwai dai wahaloli a kai don duk wanda ɗan sa ka tashi ka kama tahiya ƙetara nan gota nan kilimawan ga abun gashi nan baka dawa sai karfe daya wajajen azahar akwai wahala ko ka sani kana da wani kira da za ka yi da gwamnatin jamhuriyar Nijar? Lalle da Allah sa dai an samu wani tallahin da za a bamu mu yi sana'a. Wani irin sana'a haka? Akwai sana'ar da makaho zai yi shekwala da kai ne, sai da shekara ashirin makahin da ke tare da ni nan sun sani, ni dai a na shugaban kasa ko wasu masu hannu da shuni suka sai mini lori turani da bara shi kenan aka sai maka mota insha Allah da ta isa abin da zan to ina makaho da jan mota a makaho bai ja amma na samu direba <laughs> ko za ka samu direba ko eh zan samu direba kuma ina da da wanda karhi ne aka inda ya kwa insha Allah ta isa abin da zan ci ni da ra'ayi na kenan gare na inda samu dai lori To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau, sai a makon gobe za mu zo da ƙarashin wannan tantaunawa yanzu a madadin wakilin muryar amurka a kumasi kasar ghana hamza adam da bakinsa ni sule mumuni barma da dukkan abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku muni lafiya.